أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله واصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته daɗin godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala makaɗaici wanda ke da rinjaye, wanda ya ƙaddari mu cikin wannan masallaci don ci gaba da ɗaukan darasin masallaci kamar yadda muka alkawarta wa juna. Za mu ke haɗuwa a kowace safiyar Asabar don ɗaukan darasi a cikin wannan littafi na sharhu al’aƙida alwasiriya ta shekul islamin taimiyya, wanda Muhammad ibn Salih al-Husaymin yayi wa sharha Allah mushi roƙo ya yi musu rahma ya haɗa mu da su a jannatin firtausi da rahmarsa. To yau shawwal na da sati biyu shekarun hijira tara. Shi ne farkon darasinmu bayan dakatar da karanta wannan littafi da muka yi saboda wata Ramadan. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya karbi ibadunmu, muna kuma fatan ya ci gaba da karɓar ibadun da duk muka yi, ya amince da rayuwarmu. A ci gaba da muƙaddimar shi malan da yi wa wannan littafin shafa mun tsaya daidai inda yake nuna mana lallai mu'tazilawa sun kasu kashi sun kasa ainihin wato gefen tauhidi kashi-kashi gefen asma'ullahi wa sifatihi ila asalin muta'addida sun kasa su kaso kaso kaso daban-daban akwai wasu daga cikinsu suka ce bai kamata ba san san a sifanta Allah subhanahu wa ta'ala da cewa annabu maujudu sannan kuma tun da bai kamata a sifanta shi ba annahu maujudu kaga zai zama kenan ma'adumun suka ce to nan ma bai halatta ba kar a ce yana nan kar a ce baya to ya za a ce to kaga farkon rudu kenan duk abin da aka ce babu shi zai yi a ce yana nan in kuma aka ce yana nan za a ce baya nan dole a samu ɗayan biyu In ma akwai shi ko kuma babu shi amma su suka ce la ya yuzu abadan an nasifa Allah bi hadhihi as baya halatta mu sifanta Allah da waɗannan sifofi la bi wa wala bi sifatani ba dama ka ce shi yana nan ba dama ka ce kuma baya nan idan ka ce yana nan ya zama kamar halitta kenan in ka ce baya nan kuma a to ya zama kenan kamar halitta za a rasa shi to kaga daga nan za su sa mutum ya ce kai ya musulunci ma akwai akwai hauka ciki ni na bari kaga wani ma ce a ni ba zan ma shiga ba wannan an shirme ne don babu yadda za a yi hankali ya ɗauki abu a ce babu shi kuma akwai shi hankali baya ɗauka in aka ce akwai to zai zama akwai amma ba zai zama babu ba in kuma aka ce babu to zai zama lallai babu shi ba dama a ce akwai shi waɗannan kismi na farko kenan malam ya gaya mana mun kuma karanta shi akwai kismi na biyu suka ce za mu sifanta shi da korewa amma ba za mu sifanta shi da tabbatarwa ba za mu ce eh za mu siffanta shi da sifar korewa amma ba za mu siffanta shi da sifa ta tabbatarwa ba to kamar yaya karka ce hayyu huwa hayyu domin kai haka ka tabbatar kuma ya ce bai kamata tabbatar ba sai dai ka ce Allah subhanahu wa ta'ala laisa bi mayyitin ba matacce ba ne amma karkace rayayye ne to wannan ma ba rayayye ba ne amma kuma ka ce ba matacce ba ne to wanda ba rayayye ba zai iya zama ba matacce ba to waɗannan su ma rudunsu kenan suka ce sun yarda su za su tabbatar masa da za su aice e eh, za su kore amma ba za su tabbatar ba kaga korewa shine laisa bi mayyiti tun kore mutuwa kam ba matacce bane to su tabbatar masa da rayuwa suka ce a a la taqul hayyun karka ce rayayye idan ka ce rayayye ka sifanta shi da halitta walakin kul innahu laysa bi mayyitin ka ce shi ba matacce bane to kaga waɗannan su ma suka zo da wannan rudu to shine anan a kashi na uku wanda za mu tashi a kai wa ismun ƙalu. yusbitu lahu asma duna sifat ne? za a tabbatar masa da asma sunaye duna sifat amma da sifofi sunaye za a tabbatar masa amma banda sifofi wa ha'ula'i humul mu'tazila waɗannan su ne mu'tazilawa asbatu asma'allahi sun tabbatar da sunayen Allah ƙalu, inna Allah sami'un basirun ƙadirun, alimun hakimun lakin ƙadirun, bal qudratin ko ya kamata ya zama bila da ya sa lakin ƙadirun, bila qudratin sami'un bila sam'i basirun bila basarin alimun bila ilmi hakimun bila hikimatin sai ku gyara wancan kalma ta farko suka ce za su sifanta shida. inna allaha sami'un lalle allah mai ji ne basirun mai gani qadirun mai iko alimun masani hakimun gwani kaga kamar abun kirki ko lakin sai dai suka ce qadirun bila qudratin ni iko ne amma ba da iko ba sami'un bila sam'i me ji ne amma ba da ji ba basirun bila basirin me gani ne amma ba da gani ba alimun bila ilmin masani ne ba da ilimi ba alimun bila hikimatin gwani ne ba da gwaninta ba to kaga su ma sun sa mutane a rudu wannan kashi kenan kashi na hudu wa ismin rabi'u qalu nusbitu lahu al-asma'a haqiqatan wa nusbitu lahu sifa lahu sifatun muayyanatan dalla alaiha ko dalla alaiha li aqalin wa nunkiru al-baqi to su kashi na hudu suka ce nusbitu lahu al'asma haƙiƙatan za mu tabbatar masa da sunaye amma haƙiƙatan wa nusbitu lahu sifat muayyana sifofi kuma ayyanannu za mu sifanta shi da su wanda dalla alaiha li'aqalin wanda hankali yake nuni akan cewa eh lallai ya kamata sifanta shi da haka wa nunkirul baki amma za mu kyamaci sauran za mu ce san ba mu yarda da sauran ba suwaye ya ce yusbitu lahu sam ah, sab'atu sifatin ko ko sab'u sifatin sab'a sifatin nusbitu lahu sifa guda bakwai za mu tabbatar maka da ita fakat kaɗai wani baƙi sauran kan ba mu yarda ba taharifan la takziban amma a tahrif za a yanayin juya fassara ba wai mun ƙaryata sifofin ba amma mun canja yanayin fassararsu yanda kuka gan su goro ba wai aka ake nufi ba ba wai mun ce ƙarya ne babu su ba a'a ba haka ake nufi da su ba kamar yanda kuka gan su a rubuce abinda kuka ce li'an law annahum mm, haka ne ko saboda ne su suka ce ai idan da sun yi inkarin waɗannan sifofi ta hanyar ƙaryatawa kafaru sun kafirta lakin yunkiru na ko ta'rifan sun gardama ne ta hanyar canja musu fassara wa huwa ma yad'una annahu tawil shine wanda suke riya cewa haka din wai tawili ne to da yawa da tawili ake batar da mutane sai a ce to ai wannan ba haka Allah yake nufi ba kai dai kana ganin zahirin ayan ne amma ta ba haka take nufi ba to da tawili suke hallaka mutane su kuma asifatu sab hiya majmu'atun fi qawlihi waɗannan sifofi da suka ce sun yadda da su amma sun yi inkarin su ta hanyar taharifi su ne wanda aka haɗa su a nan lahul hayatu wal kalamu wal basar sakun iradatun wa ilmu waqtada waɗannan su ne wanda suka ce guda bakwai suka ce lahu hayatu Lallai yana da rayuwa wal kalamu. yana magana wal basar yana gani sam'un yana ji iradatun yana nufi wa ilmun yana da ilimi wa kadar kuma yana da iko kaddara kenan fa hadhihi sifat nusbituha yace waɗannan kan za mu tabbatar maka da su li anna al-aqla dalla alaiha domin hankali ya nuna lalle ya kamata a ce Allah yana rayu ya kamata kuma a ce yana magana ya kamata a ce yana gani ya kamata a ce yana ji ya kamata a ce yana da manufa ya kamata a ce yana da sani ya kamata a ce yana da iko domin idan aka kore wayannan to zai zama babu domin idan Allah ba rayayye ba ne to ya za a yi murayu idan baya magana ya za a yi har ya yi magana da manzanni har ya aiko mana da wa'ayi in baya gani ya za a yi kuma a ce ya san abin da bayansa suke ciki idan bai ji ya za a ya san maganganun bayansa ya ji idan baya da manufa ya za a iya tsara abubuwa idan bai da ilimi ya za a ya zayyana duniya har ya aje ta tattalin rayuwa a kan tsari in bai da iko ya za a ya mallaki halittarsa suka ce wannan hankali ya yarda dalla alaiha hankali ba to ya nuni kai, wa baqiyatu sifati amma wasu siffofin da ba wa'annan guda shida ba ma dalla alaiha al hankali bai nuna akwai su ba fa nusbitu malam yace suka ce za mu tabbatar da ma dalla alaihi al abinda hankali ya nuna wa nunkiru malam ya dula alayhi al-amal wanda hankali bai nuna ba kuma sai mu mu ce ba mu yadda ba wa haula ihumul asha'ira to waɗannan su ne asha'ira amanu bil ba'di wa ankaru al sun yi imani da wani bangare sun ƙaryata wani bangare fa hadhihi aqsamu ta'til waɗannan su ne kashe-kashen da waɗanda suke naƙasa sifar ubangiji fil asma'i was sifati wajen sunayensa da sifofinsa wa kulluha mutafarri'a min bid'atil jaham dukkan su kuma sun samu tushe ne daga bid'ar da jaham ya ainihin fara assasawa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa man sunna fil islami sunnatan sayyi'atan fa alaihi wizruha wa bizru man amila biha ila yawmil qiyamati duk mutumin da ya assasa bid'a a cikin musulunci mummuna to fa alaihi wizruha lalle yana da nauyin zunubinta wa biziru man amila biha da nauyin zunubin wanda ya aiki da wannan bid'ar ila yawmil qiyamati har a tashi an kiyama don haka kada mutum ya kuskura ya kirkiro bid'a a cikin addinin musulunci har a yi koyi da shi duk mutumin da ya koyi da kai akan bid'a to haka fa za ka rika samun zunubi ko ka mutu har a tashi alkiya duk wanda ya yi bid'ar aka ba shi zunubi to sai a rubuta maka a bayan ɗinka kamar sa ko mutum dubu ne ko miliyon ne ko biliyon ne ko triliyon ne haka za a yi ta yi har a tashi alkiyama kana lahira ko kana barzaku kana ci gaba da samun zunubin bidi'u inda ka tsara Allah ya kare don haka ka yi ƙoƙarin tabbatar da alkhairi don in ka mutu ka rika samun alkhairi kada ka ci gaba da tabbatar da sharri bayan mutuwar ka kuma sharri ya ta isko ka walhasilu annakum ayyuhal ikhwa abin da ke faruwa ya ku ‘yan uwa, lauƙala'atun fi kutubil ƙauri da a ce kuna leke-leke kuna karanta littattafan wa'yannan mutane, abin da yasa kuke jin wannan karatun tankar wani haka nan yake zuwa ba ku gane shi ba, rashin ba ku san littattafansu ba wannan kaɗan ne malam ya ɗanyi maka misalai kawai malam ya kawo. idan da kuna leƙawa ya ce ya ku ‘yan uwa, lauƙala'atu fi kutubil ƙauni da kuna leƙa littattafan wayannan mutane, a allatai ta ni bi jami'i a ƙawalin nasi, wanda take kunshe da dukkanin maganganun wayannan mutane, fi hazal am a cikin wannan al'amari la ra'aitu mu la ajabal ajiba. kai da kun ga abun mamaki mai ba da mamaki da kun ga abun mamaki inda kuna yawan leka allazi taquluna wanda su da bakin su suke fadawa su rubuta da alƙalamin su kuma kaifa da mamakin da za ku yi za ku yi mamaki kaifa ya tafawwahu aqilun fadlan anil mu'min ko an mu'mini yaya za a yi wannan magana ta fita daga bakin mai hankali fadlan an mu'mini musamman ba a ce daga mu'mini mai imani a ce ya faɗi irin waɗannan maganganu kai abun da ban mamaki bi misli hadha kalam a ce mai hankali yana fitar da irin waɗannan kalamai walakin sai dai kawai abin da zaka duba ka fahimta mallam ya ja'alillahu lahu nuran duk wanda Allah bai sa masa haske na fahimta ba fama da min nuri to haka zai ta tafiya cikin duhu bai da haske allazi ama Allahu basiratahu duk wanda Allah ya makantar da idanuwansa to kallazi a basiratahu kallazi ama Allahu basarahu sai daidai da wanda aka makantar da ganinsa idan basirar zuciya ta bace to sai kaga mutum yana tafiya kamar makawon da ya rasa ido kama annal amal basar kamar wanda idan makawan da bai da ido lauwa kafa amama shams idan da zai tsaya gaban rana ya kalle ta allati tuksiru nural basar wanda take dauke hasken idanu lam yara shi ba zai ga ranar ba rana kal makawo ya kalle ta ba zai ganta ba gata da haske dau har tana daukar ido amma in ya duba zai ganta sai dai ji zafi a jikinsa kawai amma bai ga ranar ba lam yara to haka zalika man amallahu basiratahu duk wanda Allah ya makantar da basirarsa ta zuci lawa kafa amama anwaril haqqi idan da zai tsaya gaban hasken gaskiya ana faɗinta ana bayyana ta mara ba zai ganta ba gaskiyar ba zai taɓa ganinta ba zuciyar ta makanci wal yadu billahi mana ce, Allah ya tsare mu da makancewar zuci ta yadda har ga gaskiya ƙara amma mutum ya kasa fahimtarta yana ta fagamniya cikin duhu na bace-bace Allah ya kare mu wali haza yan bagi na da'iman an nas'ala ta'ala sabata don haka muke ganin ya kamata shine yan ya kamata lana a gare mu da'iman koyaushe an nas'ala mu rinka roƙon Allah ta'ala at tabbata mu rika roƙon Allah ya tabbatar da mu alal amr akan wannan al'amari na addini na faɗi daga littafin Allah faɗi daga sunnar manzon Allah wa Allah na ziga quluban wa Allah ya ziga qulubana don kada zukatanmu su karkata ba da izhadana bayan ya shirye mu mu riga roƙonsa ya tabbatar da mu akan wannan gaskiya da ya fahimtar da mu bayan mun shirya kada mu karkata kuma domin ba a gane mutum shiryayye ne sai ya mutu kan shirya ba a gane mutum mai son alkhairi ne sai ya mutu yana rike da alkhairi don da yawa wani yana yin abu na ɗoki na marmari daga yayi kamar ya saba da abun kuma sai ya watsa shaidan zai ce ai ko yanzu an taba don haka ka sassauta wa kanka sai ka ga mutum yana yarda kamar yadda aka la a wuyan raƙumi duk sanda shaidan ya fiski mutum ya ce kana iya ɗan yin uzurin ka yau kama ba wani littafi ba ne mai wahala to kai ai kana wani littafin ma ni ban gane ma menene kake fahimta a ciki ba ka bari kawai sai ranar da za a yi littafi kaza ce kai bari ta fito ran kaza na rika zuwa ni yanzu talata talata kawai ya ishe ni yawwa kaga ya do salihin nan nan in ka rike shi ya ishe ka ai ce haka ne haka ne shikenan to sai asabar da daddare to shaidan yana iya yi maka haka sai rinka jan akalarka kana komawa ƙarshe sai zai da yabe ka Allah ya kare mu shi ya sa malam ya ce wallahi mu rinka roƙon Allah tabaraka wa ta'ala as-sabat tabbata alal amr akan wannan al'amari wa Allah ya ziga qulubuna don kada zukatan mu su karkata ba da izhadana hadana bayan ya shirye mu li'anna al-amra khatir domin al'amarin haɗarinsa ba ƙarami ba ne al'amarin yana da haɗari kwarai. wa shaitanu shi ma shaitan ya daƙula ala ibnu adam yana shigo wa ɗan adam min kulli saubin wa min kulli wajhin wai shakkiku yakan shigo maka ta kowace sufa ta kowace sura ta kowace sitira ta kowace hanya sai ya rika fa maka shakka sai rika ɗan sa maka shakku min aqidati fi aqidatihi wa fi dinihi wa fi kitabillahi wa sunnati rasulihi fa hadhihi min al haqiqa al bid'a allati intasharat fil ummati al islamiyya yace shedan zai iya sa maka shakka fi aqidatihi a cikin aqidarsa wa fi a cikin addininsa wa kitabillahi cikin littafin Allah ya sa maka shakku wa sunnati rasulihi ya sa maka shakku a cikin sunnar manzonsa fa to yace waɗannan abubuwa da muka lissafa muku fa su ne haqiqatul bid'a haƙiƙa a cikin zahirin zance haqiqaninsa al bid'atil lati intasharat fil umma al islamiyya su ne irin bidiyoyin da suke yaduwa suke watsuwa a cikin al'ummar musulunci bidi'a kullum ƙara faɗi take yi yanzu wayannan bidiyoyi da muke ta karanta su tushen ne yanzu kowace bidi'a ta fassaru ta rarrabu ta yi rasa, ta yi ganye suna nan suna ci gaba da watsuwa idan ba kana tsayawa kana bin littattafai na asali ba kana karanta haƙiƙanin yadda addini yake zallansa madararsa to za ka zo ka dawo ba ka sani ba kana wani abu kana tsammanin addini domin shaidan zai sa maka shakka ma a cikin sha'anin Allah yana iya sa maka shakka cikin sha'anin littafin Allah ya sa maka shakka cikin sha'anin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya sa maka shakka cikin kasancewar abinda malaman sunna na gaskiya suke faɗi sai ka rinka ɗaukar abun tamkar anya haka ne kuwa walakin walillahi alhamdu malam yake sai dai to alhamdulillah mun gode wa Allah saboda ne malam ya faɗi haka mabtada'a ahadun bid'a babu wani mutum ɗaya da zai kirkiro bid'a illa qayyada Allahu lahu bimannihi wa karamihi man yubayyinu hadhihi bid'a babu wani wanda ya taba kirkiro wata bid'a sai Allah ya dallasa masa wani bawan Allah nagari wanda zai zo ya bayyana wannan bid'ar bid'a ce sai ya gyara ta ya lullube ta da mayafin musulunci yana gaba yanzu kamar ba za a gane ba za a karba a musulunci kawai sai Allah ya kullo da wani mutum sai ce kai bid'a ce sai ya yaye mayafin sai ce kun gani sai ce haka ne ba sai ya yi bayani ya yi bayani ya kawo hujjoji ya kawo dalilai daga littafin Allah daga sunar manzon Allah bayin Allah na gari sai su gane cewa eh ashe bid'a ce ba addini bane duk sanda wani ya kirkiro bid'a sai Allah ya bayyanar da wani bawa Allah shi kuma wanda zai bayyana bid'ar ya fallasa ta Allah subhanahu wa ta'ala ya taimaki duniyar musulunci da haka saboda alkawarin tsare littafinsa da sunnar manzonsa da kuma addininsa ya yi alkawarin bayyana shi ko da mushrikai ba sa so shi yasa malam yace walillahi alhamd wa yadhibuha bil haqq sai ruhu zata da gaskiya in yazo da bidi'arsa da karairayi da misalai sai Allah ya kawo wani shi kuma ya rusa ta ta hanyar faɗin gaskiya wa hadha min tamami madluli qaulillahi tabaraka wa ta'ala wannan shine cikar hujjar dalilai na faɗin Allah tabaraka wa ta'ala inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun wannan shine lalle mu muka saukar da wannan littafi sannan mu ne masu kiyaye shi hadha min hizbillahi wannan yana daga tsaron na ubangiji li hadha dhikr ga wannan littafi wa hadha aidan huwa muktara hikmatillahi azza wa jalla kuma wannan shine abinda hikimar ubangiji ta kunsa li'anna Allah ta'ala ta'ala ja'ala Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam khatiman nabiyina domin Allah ya sanya annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya zama shine cikamakin annabawa war risala shine wanda aka rufe manzanci da shi la budda an yabqa fil ardi kaga dole ne sakon ya wanzu a bayan ƙasa ba za a shafe ba idan da za a ƙyale bidiyoyi su gunne sunnar manzo Allah su lalata karantar wa Qur'ani kenan da bai zama cikamakin annabawa ba domin annabcinsa da manzancinsa da ya kabe to Allah kuma ya ce shine cikamakin annabawa annabcinsa ne ke gudana tun daga lokacin da ya zo har a tashi alkiyama shi yasa duk sanda lalacewa ta zo sai Allah ya kawo wa'anda za su bayyana wannan lalacewa ce ba ta da kyau baya cikin tsari ga yanda asalin addini yake kuma sai an samu masu fahimta sun fahimta ko yan kaɗan ne duniya ba za ta taɓa zama ba ba masu addini kamar yadda Allah ya ce shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duniya ba za ta gushe ba al'ummata waɗanda suka yi imani suke rike da gaskiya suna nan zahirina suna Allah yana bayyana su yana kuma taimakon su har a tashi alkiyama sai an samu irin su ba za a rasa su ba domin don aka rasa to ai zai zama duniyar ba addini kuma alkawarin Allah da bai cika ba Allah kuma mai cikon alkawari ne don haka kullum sai an samu ‘yan kaɗan ɗin da suke rike da gaskiya har a tashi alkiyama wa illa lakana linnasi hujjatan ala Allah da sai mutane su samu hujja abun Allah ranar gobe kiyama idan aka lalata na kirkin kaga da sai su je wa Allah da hujja cewa to ai Allah mu haka kawai muka tarda mu ba mu tarda wata gaskiya da ta wuce wannan ba amma yanzu an isa in wannan suka ba ku bidiya ne wuce a ga sunna ka isa je ka cewa Allah ba ka ba ga ba sunna ba eh ga abin da alkur'ani ya ce in suka kawo in kuka aka yi maka misali ka bar qur'ani ka rike misali in ka je ka gaya wa Allah ba wayan da suka karanta mu qur'ani to Allah ya tsare wannan gefe don me don kada ya zama to hujja alal nasi ga Allah wa idza kanat risala la budda an tabqa fil ardi idan har banzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba makawa dole zai wanzu a bayan kasa lazima an yi yuqayyaba Allah azza wa jalla bi muqtada hikmatihi inda kulli bid'atin man yubayyinuha wa yakshifu ko wa yakshifu awrataha ko awrataha kaga ace idan ku har haka ne Tun da dai har Allah ya yi alkawarin zai tsare addininsa sannan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine manzon karshe manzancinsa kuma shine na karshe to lalle ne ya lizinci Allah tabaraka wa ta'ala bi muqtada hikmatihi cikin ikonsa da hikimarsa inda kulli bid'atin wajen kowace bid'a da aka kirkiro sai Allah ya kaddara ya aiko ya tayar da man yubayyinuha wanda zai bayyana ta yake bid'a ce wa yakshibu awaraha ya kuma bayyana ta kowa ya ganta tsirara bid'a ce wa hadha huwa al kuma wannan shike faruwa malamai Allah ya halitto su don haka kawai shi yasa aka yi malaman sunna halittar su Allah yake musamman don tonawa bidiyoyi asiri don tonawa shirka asiri haka kamar yadda aka yi malaman bidi'a da malaman ƙarya su kuma don su yi ƙoƙarin bunne gaskiya sai a yi malaman gaskiya su kuma don su tono gaskiya don su kirkiro bidi'a, su kuma malaman kirki don su tona wa asiri sai su ce wannan ba gaskiya bane wa hadha huwa al-hasil wannan shi yake gudana a yanzu kake ji waɗannan malaman sunna waɗannan malaman bidiya yan bidiya suke fara yi su ƙirƙiro malaman sunna sai su tona wa bidiyar asiri wasu kuma suna gefe malaman bidiyar ne masu goyon bidiya suna cewa to ai bai kamata ba kowa ya rike nasa kar ka taɓa nauni ba kyau tashin hakan ko in za ka yi abunka ka yi amma ba ruwanka da taɓa wani to wannan yana so bid'a ta haɓaka kenan to ya za a yi kayi naka kuma baka taɓa wani ba bayan wani ya zo zai rusa ma naka wani da diga zai rusa ma gida sai a ce a'a kai dai ka ci gaba da zama a gidanka kawai ko wani ya taba ma gida kar ka yi magana? Eh? To ai yana ƙoƙarin rusa addinin ka ne ya tabbatar da wani shirme. sannan a ce ba za ka faɗi ba misali kana can kana tsare-tsare wannan yana gonarsa wannan ma yana gonarsa wannan da iyalansa wannan ma da iyalansa ko ko kuma wannan sun dauki makami sun tafi farautar dabbobin daji wannan ma ya tafi da iyalinsa yayansa sun tafi farautar dabbobin daji ya ce kowa ya je ya yi farautarsa kar wani ya fallasa wani sai kaga wani yana kwanto shi babanka zai harbe shi zai harbe eh shi zai harbe sai ka ce a in duk abin da kaga wani zai yi karkata mashi shi kai ka shi zai harbe wallahi eh shi zai harbe to haka fa mutanen nan suke yi wa addinin suna kwanto za su rusa mana addini ya ce a'a kar ka yi magana shi ke kawo fitina ka yi wa'azinka kawai karka taɓa kowa to wa'azi ba a taɓa kowa ba wa'azi ne mutum ya yi zo ya yi barna dama me yasa ake ce a yi wa'azi don a ce ya yi kuskure ko to ya yi kuskure ba a ce nan kuskure ne ba a wai ka ci gaba da ka kawai kar ka gyara a kan woni? wani hakan yana kawo fitina to su irinsu suna nan a gefe su kuma suna taimakawa waɗancan wayannan kuma suna nan suna ta yaɗa wayannan kuma suna kwabar mutane kowa ya yi nasa kar wani ya taɓa da wani Allah ya saurari to shine abin da al'asiru abin da yake gudana a yanzu na na to wani ya za a ƙulu kun da'ima, karatun ne kuka yi shi gare shi ya ce saboda haka nake gaya muku ko da yaushe in ji malam kira so a lalari wallahi ku yi ƙoƙari. wajen kwaɗaituwa da kiyayewa da tsaro gefen ilimi ku tsaya ku jajirce wa ilimi na fi hadha al yace domin mu fa a wannan gari wannan gari wato ƙasar harami kenan ba inda aka juya bakin igowa kamar nan nan kawai yanzu ake ji a duniya in ya gurɓace dai duniya ta bace. malam yace to wallahi ku da kuke da harami mutanen gefen makka gefen madina ƙasar nan ta saudiya kenan yace mu fa wannan ƙasar da kuke ganin ta ina gaya muku duniya fa idonta akan wannan wurin yake ولهذا أقول لكم دائما ارسوا على العلم لأننا في هذا البلد في المستقبل إذا لم نتق salla bil ilmi yace lalle mu fa fil mustaqbal nan gaba fa idza lam natasallah idan ba mu makamantu bil ilmi da ilimi ba al mabni ala al kitabi was sunna ilimin da ke ginuwa akan kitabullahi wa sunnati rasulillahi idan ba haka muka yi ba fayushik wallahi yayi kusa an ya hilla bina ma halla fi ghairina abin da ya faru da wasu ya faru da mu wata ran ku ga ana ta bidiyoyi a ƙasa don haka mu makamantu da ilimi ya zama shine makamin mu wataƙila lam shi ne makamantuwa ba da makami irin na adda ko takobi ko bindiga ko igowa ko tanka ko jet ko waye waye ba makamantuwa da ilimi ya zama makaminmu ilimi ilimi ya zama shine makaminmu ilimin kuma almabni ba wai ilimi na turawan yamma ba ilimin da aka gina shi alal kitabi wa sunna dole ne mu tashi tsaye mu ga mun tada a akan ilimi sun fahimci ilimin kitabu wa sunna in ji malam in ba haka ba fa wallahi yayi kusa an ya illa bina ma hallafin gairina mu ma ya faɗo mana irin abun da ya faɗa wa wasu minal biladil islamiyya daga garuruwan da musulunci ne ke da su da suka dawo yanzu bid'a ce kake rike da su mu ma idan muka yi wasa ba mu tashi mun ɗora ‘ya'yanmu a kan ilimin littafin Allah da ilimin sunnar manzon Allah ba, sallallahu Alaihi wa sallam haka ba zai faru. Wa hadal balad al'an yace wannan garin yanzu huwa allazi yurhizu alaihi a'da'ul a anan ne yanzu ma dukkan makiya addinin musulunci suke saikawa yanzu duk maƙiya addini ba inda suke ƙoƙari. su ga sun rusa kamar makka madina ƙasar saudiya su ga dai ta tarwatse ta lalace ta daidaice ta shiga tsarin mutanen duniya arna ko kuma a'a a samu ta tarwatse ta lalace ta koma bidi'a su ma suna ta bidiyoyi kamar yadda sauran ƙasashe aka lalata su da bidiyoyi to haka yanzu duniya take sha'awa wa yusallimuna alaihi sihamahu suna nan suna ta tsaita garin da kibiyoyinsu kibiyoyi irin na harbi da baka ai kalma ce ko maganganu da rubuce-rubuce da batanci da ainihin ƙoƙarin yadda za a yi duka wani zai ce maka duk wata fitina daga Saudiya take taso eh wai saboda daga Saudiya ne ake aiko da addini na gaskiya da littattafai na tarbiyya ana fallata bidigoyin su duk fitinoni na wallahi daga Saudiya ne duk wanda ya je Saudiya ya karatu ya dawo ne ka samu ya lalace su ne lalace ya daidaice ya zama bai san me yake yi ba ma gaba ɗaya ya dawo ya tafi a musulmi ya dawo muku abul qabr ya tafi da soyayyar sana annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo bai son annabi wai duk wata fitina daga makka take eh musulmi duk wata fitina in kuka duba dubu ɗalibin da ya je madina ya dawo in ya dawo za a ga ya tsani abin da iyayensu suke ya tsani abin da malamansa suke ya tsani abin da garin su yake sai ya ce shi yanzu wai sai an yi wani abu sabo ya gano inda gaskiya ta eh don haka ku daina barin ku suna zuwa karatu Madina eh sai sai zariya ne ko sai ina ne oho ah, a ah, Ba na. eh ba zariya ba ma kai mu kula ha to can din da suke Madina ne eh kai dai ka jira ka ga da wata a ƙida zai dawo ma a to ka dai jira a in ya dawo za ka gani za ka kuma ci in dai har wanda ya je madina bai koyi ƙida mai kyau ba sai wanda ya je kano ko zaria ko sokoto to ko lalle ina ganin akidan nan akwai abin duba duba sun sace wai sun je madina sun lalace sun zo suna ta lalata mana yara ga zaƙin baki to zaƙin baki tun da hadisi da aya ne ba dole ya zaƙi ba aya za a kawo hadisi za a kawo ba dole abu ya daɗi ba ba ilimi gare zo ba yaran fa kuma wasu ne kwana kwana kan yaro fa nan yake tura wurbawa gaban wani ne yana wa'azi na ci nan nan nan fa yake tura wurbawa yaro wai wai shine malami kuma ya addabe shi ya kasa faɗin katakus ya kare shi da ayoyi kuma ya ce wai ba da katakus ba ilimi to ina ba ilimi ko kace ce ya kwace maka mutane yana da ilimi Eh? da san da yake akwai wanda ya bi shi to shi yasa malam hikima ya ce wallahi ku tashi ku karatu ku karatar da yayan ku ilimin da aka gina shi daga littafin Allah ilimin da aka gina shi daga sunnar manzo Allah in dai don kuna da kokarin gina yayan ku wajen ilimin duniya ilimin shirbuci ilimin bidiyoyi to ba da kuka gina kuka bar duniya in banda lalata addini kun rusa addini kun tafi kawai in dai ba ku sa wa ‘ya'yanku son ƙur'ani da sunna ba kuma ba ku tasa su a kai ba to ina tabbatar muku kamar yadda malam ya to kun kirkiro rusa ƙasarku da rusa addinin ƙasarku da rusa zuriyar da kuka bari kun kafa su a kan shirguci kun tafi Allah ya kare mu ya yanzu duk gaba ɗaya kowa in ya ɗana bakarsa kawai ba abin da yake hayi sai makka min ajali an yudillu ahlaha so suke su ga mutanen makka mutanen madina ƙasar saudiya sun lalace sun bar kitabuwar suna su ma sun dawo suna bindiya fazalika haka ne ko fazalika tasallahu bil ilmi yace saboda haka fazalika da fali zalika saboda haka ta tasallahu kuma tudi da ilimi, da ilimi hatta kunu, ala bayyinatin min amri har ku zama kuna da dalili kuna da hujja akan al'amarin addini kar ka zama baka da katabu a addininka duk abinda da zaka yi kwankwance shi ka gano hadisin sa ka gano aya duk wanda ya tinkare ka ya zama kana da makamin da za ka mai da martani kana da hadisi kana da aya wannan tarbiyya ce daga malam yace don haka tasallahu bil ilmi kuma kamantu da ilimi ku yi tsamarar makamin fada amma da ilimi ilimin kuma ga ya gaya mana shi al almabni wanda aka gina shi bil kitabi was sunna daga qur'ani daga sunna ba wai ilimi irin na karatu kawai littattafan bidiyoyi ka tara wake-wake duk ka iya ka fahimci kitabu wa duk irin tarin ilimin mutum in ya zo tirje kai karka damu da shi tsaya akan kitabu wa sunna duk abinda da ya go mai dama kamar martani da aya mai da masa martani da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga kafin a jimawa zai fadi wallahi ban ce zai fadi ya lalace eh zai kawo ma da hujja ne da baitin antar babu shi eh ko umrul qais ko shek wani sai ka ce to kala rasulullahi sai ka ce kala Allah an ko ce to naji sahabi wani yayi yayi kaza yayi kaza a'a to shi waye karantar da shi manzo Allah kenan manzo Allah bai da ilimi kamar na malamin ka wale shi da bai karantar da sahabbai sahabbansa ba malamin ka ya fi manzo Allah ilimi shi ya karantar da ku haka amma manzo Allah bai karantar da sa ba hmm? mu ji amsar da zai baya babu manzo Allah dai sallallahu alaihi wasallam sahabbai su ne dalibansa. ya kamata a ce kowane irin abu ya karantar da su shi dai addini ne to ya karantar da su wannan abun a'a to ai ilimi ne na baɗini shi kasan kuna aiki da zahiri to shi wato bai bai kai matsayin da za a bashi ilimin ilimin baɗini ba sai na malam sai malamin ka ya fashi ya fi shi matsayi kenan to in ka tirje a irin wa'annan gabobin wuraren to ba wanda zai tuye ka shi yasa malam yace sallahu bi ilmi hatta ta kunu ala bayyinatin min amrijinku ku rike ku ya zamanto ilimi ne makamin ilimi da shi ake fada ba da bindiga ba ba da takobi ba ba a ku yi faɗa da ilimi domin wajadilhum billati hiya ahsan kayi mujadala da su da abin da yafi kyau akwai abin da yafi kitabu wa sunna kyau eh abin da yafi zamanin manzon Allah ga yanda aka yi akwai wani zamani da yafi zamanin manzon Allah da sahabbansa sallallahu alaihi wa alihi wasallam don shine khairul qurun yace karni wa hatta takunu mujahidina bi alsinatikum wa aqlamikum li aada li aada illahi subhanahu wa ta'ala sai ku mujahidai amma da ne da harsunan wa da alqalumman ku rinka rubutawa kuna aikawa kuna turawa kuna ko da ta gefen kwamfuta ne ka samu makala mai kyau ka yi raddi kan wata bidiya ka tura da basirarka ka yi rubutu da iliminka ka yi amfani da harshenka don ka yi jihadin yaƙar shirka yaƙar bidiya don me ka yaƙi ada Allah ada Allah maƙiyan Allah subhanahu wa ta'ala wa kullu hadhihi bid'a yace wa'annan bidiyoyi gaba ɗayansu in tasharat ba da sahaba wallahi sun watsu bayan sahabbai bayan sahabbai ne wa'annan bidiyoyi suka watsu fasahabatu radiyallahu anhum su sahabbai Allah ya kara musu yarda lam yakunu yabhasuna fi hadha umur fi hadhihi al-umur ba su kasance suna wani bincike ta gefen wannan al'amuran ba ba ruwansu da wayannan abubuwa ba su tsaya suna tattaunawa yaya sifa kaza yaya dan su suna tafiya kawai akan abin da aka karantar da su su ba su yi tsammani ma har za a zo a yi jayayya akan irin wannan li'annahum yatalaqawna yatalaqawna ilmahum min alkitabi was sunnah don suna karɓar iliminsu ne daga alkitabu wa sunna ala zahiri ima wa alama ne taqtarihil fitra a zahirin rayuwarsu za a ga kawai suna tafiya ne akan karantarwar kitabuwar sunna haka nan kuma alama ta taqtarihil fiɗira da abun da fitira take ainihin wato hukunta wa rayuwa ka san fitira ita ce ɗabi'a ɗabi'ar su gaba ɗaya za suna tafiya akan ne kitabullahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wal fitratu salima Salimatu likulli. kulli menene salimatun lakin ata haula al mubtadi'una yace wal fitratu as-salima al salimatu salimatu ɗabi'a kyakkyawa kubutatta to kubutatta ce ta kubuta daga zargi walakin yace sai dai ata haula il mutabi'una wayannan yan bid'a da ku suka zo fa butada'u fi dinillahi sai suka rika kage suna kirkira kirkira a cikin addinin Allah ta'ala mabtada'u irin abubuwan da kaga dai yanzu sun kirkiro in ma liqillati ilmihim ko don saboda karancin ilimi au liqusuri fahmihim ko kuma akwai ilimin amma suna da takaitattar fahimta auli su'i qasdihim ko kuma saboda muguwar manufa kawai fa absadu dunya ko bi hadhihi bid'a sai suka bata duniya da waɗannan bidiyoyi allati ibtadahuha wanda suka kawo walakin kama kunna mala sai dai kamar yadda muka gaya muku inna allaha ta'ala bi hikimatihi wa hamdihi wa mannihi wa fadlihi sai dai Allah cikin hikimarsa da kasancewarsa mahamudi da baiwarsa da falalarsa ma min bid'atin karajat illa qayyaba Allahu lahu man yudkhiluha man yudkhiluha wa bayyanaha babu wata bidiya da za a ƙago face sai Allah ya rataya mata wani bawan Allah da zai rusa ta ya bayyana ta ya tona mata addini. wa min jumlatil ladina bayyanu bid'a wa qamu qiyaman tamman daga cikin jumlan malaman da suka bayyana bidiyo inda mutane suka kago kafin a hankara suka yi tsayuwa tsayuwa cikakkar tsayuwa ha wajen rusa bidi'ar shekul islam ibn taymiya me wannan aqida ta wasiliya yana daga cikin wa'anda kafin a hankara an watsa bidiyoyi da Allah ya kawo shi ya tashi haikal rahimahullahu ta'ala wa wa Allah li wa lakum malam yace ina roƙon Allah gare ni da kuma ku ina roƙa mana Allah gaba daya an ya jama'a na fi jannatin na'im ya haɗa mu da shi da sauran malamai na sunna fi jannatin na'im a cikin aljannan ni'ima hadha rajul wannan bawan Allah allazina fa Allahu bi bima atahu min fadlihi wanda Allah ya amfanar da duniya da irin baiwar da Allah ya yi masa falala da ita wa manna al'ummati ummati bi mislihi ya ainihin yi wa al'umma baiwa da irin wannan malami to shine allafa hadhihi al aƙida. shine ya wallafa wannan aqida da muke karantawa kama kuntu kamar yadda na gaya muku a farko ya yi wannan aqida wasiqiyya ne ijabatan li talabi adi qudati wasi saboda ɗaya daga cikin alƙalan wasi ya tambaye shi cewa ya wallafa masa mana wani littafi da zai je ya rusa wata muguwar aƙida da ‘yan bidiya suka yada a yankin suwafe gefen asma'ullahi wa sifatihi to shine ne ya sa alƙalami ya yi masa wannan risala. Allazi shaka ilaihi wanda wannan alƙalin ya kawo kukansa ne wajen shi ibnu taymiya ma kana nasu alaihi min bid'i ya kawo masa kukan irin abunda mutane suke kai na bidiyoyi wa talaba minhu an yu'allifa hadha al aƙida. ya hadhihi aƙida ya wallafa masa wannan aƙida, fa allafa sai ya wallafa ta to wannan shine shimfidar shi Salih ibn Usaimin yanzu za mu fara muqaddima insha Allah wa darasi na gaba muƙaddimar shi mawallafin kenan yanzu ne za mu fara littafin ko ya to yan uwa ɗalibai wallahi musa sa hattara mu rika kula da irin waɗannan karatuttuka ba ba wai muka kwakulo littattafan nan wanda ko sa da ba a sani ba muka kwakulo shi mu sa shi kuma ku zo kuna masa wulakanci a karatu ba ya kamata kamar yadda malam ya faɗa mu tsaya mu rinka nazarin waɗannan littattafai muna rashin irin waɗannan karatuttukan ne ya sa bidi'a ta yawa har ma ba a gane bidi'a ba ce ana tsammanin son Allah ne da son annabi sallallahu alaihi wasallam a dahi a yi ta fama har an bar na asali sai a lalata ma tunani kawai ka kama shirme kana ga kai yanzu kan ma ai mutuwa Kaɗai ya rage maka kawai sai aljanna kuma ba ka sani ba an raba ka da aljanna to za mu zo ƙarshe muna ta karantawa kawai mutane suna kife sai a je a aje kawai a tafi neman kuɗi an dawo kuma ba za a bincika ba gaskiya kar a ci amana ilimi a rika nazari kowanne na sani akwai ɗalibai da ba za a rasa uku hudu a kowace unguwa da suke zuwa ba me yasa ba za ku rika aduwa kuna bita ai wani in ya manta nan wani yana tune da nan wani kuma inda ka tuna shi nan ya manta sai ku rika tuna wa juna sai a tafi wata rana sai a samu masu karantar da na baya amma don kawai an biya muku ku kun fahimci abun kun gane gobe kun ba za ku iya karantar da wani ba me aka yi na baya ba za ku samu gane don haka a rika haduwa ana bita kuma duk inda aka kirkiro irin wannan bitar sai ka ga waɗansu ba sa juriya yanzu a unguwar nan akwai malam cubadu Allah ya saka masa da alkhairi ya jagoranci halakar da ake bitar littattafai din ranar ladi da daddare da kuma litini amma a unguwar ma kowa wai ya gane sai ka zo ka kanta bai wuce mutum gudu ko biyar ba sun yi yawa su same su bakwai kuma idan da za ka kira mutum ka ce na manta nan sai ya ce ni to me yasa ko ba za ka zo a yi bita da kai ba ko ku dai kai dama karatun kana yi ne ba don ka gane ba to kar ka zama to mai bin duhu kawai na jama'a hmm, ka yi kokari da kana so ka gane kowace unguwa ya kamata a ce akwai waɗanda suke ɗan haɗuwa suna wa juna in kai kana ga ka fahimta sosai ba sai an tuna ba ba to ka fito ka tuna wa wayansu ai wayansu ba ku fahimta ba shine ilimi ilimi mafi alkhairi wanda in ka gane shi ka ganar da wani ilimi mafi sharri shine wanda za a gane a rufe ilimin da yake sharri ke. a gane shi a rufe shi to don an gane ilimi an rufe shi me amfanin ganewar sai amma a gane a bayyana shi yasa har wa'annan malaman suka yi fice saboda bayyana wanda suke yi wa mutane a gaskiya Allah ya taimake mu daidai Allah ya ba mu shi ya kuma kare mu da ganganci kurakurai kuma ya yafe mana a nan za mu tsaya subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk sai dai idan akwai tambaya wa gefen abin da muka karanta ko kuma abin da yake dab da haka gefen abin da ya shafi aƙida na a karatun luga da nahu ba wai an haramta shi ba bane yauwa kar ka ƙara rayuwar ka dai kawai a luga eh sai ka dawo kamar luga point eh, eh luga luga yoga an daɗo ko ƙarshe sai ka amma idan kana tafiya da iliminka luga za ta taimake ka amma ka kare rayuwarka a luga kawai daga ka gama wannan a ce sa wannan daga ka gama wannan a ce sa wannan ai yanzu lokaci ne na gaggawa yanzu mutane ba bi a hankali ake ba irin na ya kamata ka fada ka gane abin da ka gane kafin ka mutu lalle ne ka kula da na'auka domin shi zai taimaka maka wajen karanta larabci an gane domin shi gishiri ne amma ka yawaita luga luga din nan ba wai ba ya da amfani ba yana da amfani ga malami amma ka sani idan yanzu zamanin da ake cikin nan kace kawai za ka fara kamar yadda da malaman da suke ba za ka iya ba a ce duk littattafan lugar nan sai ka gama da su ka gama da banki ka gama da balaga ka gama da waye kafin ka dawo ka yi aƙida to za ka mutu ba ka mutu ba ka da aƙida na tabbatar maka don dama me yasa ake dagewa a yi wannan din don a samu a fahimta to yanzu tun da ana fitowa da abun fili ana fahimtar da mutane da ba mai ake nema da kana kana yi ne don ka fahimci ina hadisi ya dosa ina aya ta dosa to Allah ya sa ana bayyana wa mutane dalla dalla don da din ba a yi wai ne dai kai da kanka kawai kai idiraki wai ka dage ka yi ta yuga ka yi ta fama ka yi ta fama sauran girmamukan daga baya za su zo da kanku to kaga wannan aiki ba karami ba ne yanzu lokaci ne na son abun duniya ya yi yawa ina aka samu damar zama to ka yi maza maza ka nemi ka a sanar da kai aƙida a bayyane ka samu ka fahimce ta da wuri wuri kafin ka kai ga gangarawa da shirka ko da bidiya wannan shi ne Allah ya taimake halal ne wannan karatu ka gane halal ne karantun karanta gefen yoba domin za ta taimaka wa mutum fahimtar larabci mai zurfi na zai koya maka yadda wasani yake an gane ko balada za ta koya maka irin kwatance da misali da kamanta abubuwa da ake kawowa a cikin littafi man kuma surutu ne za a koya maka iya magana lauya Eh, za ka iya mai da ƙarya gaskiya ka don fasata ka yi abin nan ilmul kalami eh, sai ka ɓadda mutum cikin lokaci kankani sai ka lofa shi eh kaga ba inda ya fi yi kamar wannan eh, maimakon ka bata lokacin kamanni sai ka yi ta ƙoƙarin gane na hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma idan har ka samu zarafi ka gane illa don ka yi maganin illa yana da kyau an gane wannan ko yawwa kamar yadda mun karanta wasu baitoci a a sharhu masalin jahiliya ko Allah ya taimake mu to mu yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam salati sai dan uwa da Allah ya bashi akbara fi na gina gida cikin amincewar Allah ya tare ni ko bai tare to ya ce ɗan uwa su taya shi addu'a Allah ya sa ya zama alkhairi gare shi a cikin rayuwarsa ta duniya da lahira domin da yawa kakan so abu baka sani ba ko sharri ne kakan ki abu ko baka sani ba shine alkhairi don haka yace a taimaka masa da addu'a Allah ya sa ya zama alkhairi gare shi cikin rayuwarsa da na iyalansa gaba daya Allah ubangiji ya taimaka ya bada zaman lafiya ya tsare ya sa a ci gaba da bautawa Allah a cikin wannan gida Allah ya cire rabon shaidan a cikin wannan gida Allah ubangiji ya sa muhalli ne na tarbiyyantar da zuriya Allah ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon binta ka nuna mana bata ka taimake mu da nisan fata kowa bukatarsa ta alkhairi Allah ya biya masa damuwa kuma Allah ya faranye mana Allah ya tabbatar da mu akan gaskiya ya nuna mana ita ba mu ikon binta Allah muna roƙonka alkhairi ka na duniya da na lahira Allah ka gafarta wa iyayenmu da malamanmu da ƴan uwa musulmai waɗanda suka gabace mu Allah ka shirye mu da mu da ƴaƴanmu da zuriyarmu gaba ɗaya Allah muna roƙonka ka taimaka mana da tafiya akan kitabu wa sunna da mu da abokanan zaman mu Allah ka daidaita tafiyar mu ka cire kiyayya da gaba da yake gudana tsakanin yan uwa musulmai Allah ka ganar da mu sunna ka ba mu iko riko da ita ka ganar da mu bidiya ka taimake mu da nisan Allah ka taimake mu da fahimtar tauhidi ka ba mu iko riko da shi ka fahimtar da mu shirka ka taimake mu da nisan Allah ka sa mana son littafin alqur'ani kamar yadda muke son Allah alicin mu Allah ka taimaka mana da son sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda muke son sa Allah ka taimake mu da ikon rayuwa da mu da 'ya'yanmu a inuwar littafin Allah da sunna manzon Allah sallallahu alaihi wa Allah ka kewaye mana wannan gari da tsaro Allah ubangiji ka saukar da nima da albarka mai yawa Allah ubangiji ka kewaye mana wannan jiha da tsaro ka saukar da nima da albarka mai yawa Allah ka kewaye mana wannan ƙasa da tsaro ka saukar da nima da albarka mai yawa ka kewaye mana duniyar musulunci Allah ka saukar mana da nima da albarka mai yawa Allah ka tsare mana musuluncin mu ka tsare mana wuraren ibada mu ka tsare mana imanin mu ka tsare mana iyalan mu ka tsare mana dukiyoyin mu ka tsare mana wuraren sana'ar mu Allah ka sa mana albarka a cikin harkokin mu mu wajen wajen mu gaba ɗaya Allah ka sa albarka a ciki Allah ka yassare wa waɗanda suke cikin matsala Allah ka sama musu mafuta A duk inda suke a duniya musulmai cikin damuwa Allah ka yaye musu waɗanda suke kulle Allah ka fito da su ka sama musu sauki waɗanda kulle su ba da haƙƙi ba Allah Ubangiji waɗanda kuma suke tinkara barazanar za a rufe su ko barazanar za a ainihin kashe su ko barazanar za a kuntata musu a ɗau a ture su daga wani matsayin da suke da alaƙa da shi ta gefen addini Allah ka yi musu maganin wannan al'amari Allah ka sama musu mafuta akwai waɗanda sun bace a cikin rayuwar duniya sun tafi Allah ka ganar da su akwai waɗanda kuma sun bace sun kasa gane inda za su gano garin Allah ka ganar da su akwai waɗanda kuma motoci suke kai Allah ka sauke su lafiya waɗansu su jirage su ka hau Allah ka sauke su lafiya matan da suke kokarin aihuwa, Allah ka sa su aiki abin da suka haifa lafiya ya zama daɗi a addinin musulunci waɗanda kuma ya zama ajali Allah ya sa shahada ce Allah ka taimaka wa marasa lafiyar mu ka ba su lafiya wanda kuma ya zama ajali Allah ya sa a cika da imani Allah ka taimaka wa malamanmu da suke karantar da mu da karfin gwiwa da zuciya da karfa da son gaskiya da faɗa mana ita ko ni dace Allah ka sa mana son malamanmu da biyayya gare su lokacin da suka kira mu kan kitabu wa sunna سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين